يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايخة الله تشكو إيقوانسا yau muna ranar goma ga watan biyar shekara ta dubu ɗari hudu da talatin da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta zo daidai da ranar ashirin da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan a cikin littafin sujudu sahawi na Muhammad bin Salih al-Isaimin Allah ya ji gansa da rahama inda muke a shafi na sha ɗaya za mu tashi a kan sujudi sahwi alal ma'mum sujadar mantuwa a kan mamu a nan ne ko mala yake cewa idan sahal imamu idan liman ya yi mantuwa وجب على المأموم متابعته ya zama dole akan mamu mabi ya yi masa biyayya fi sujudi sahwi akan wannan sujjada ta mantuwa da limamin tunda ka bi shi a matsayin jagora kuma kake a matsayin mabi abin da ya same shi ya same لقول النبي صلى الله عليه وسلم dalili saboda faɗar annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi hakika an samar da liman ne domin a yi koyi da shi fala taftaliqu alayhi manzo yace kada ku kuskura ku saba wa limamin ila an qala har zuwa inda manzo ya ce wa idza sajada fasjudu idan limamin ku yayi sujjada ku yi sujjada wannan lafazi da manzo ya fara na idan ya sujjada ku sujjada ya hada ya hada da sujjadar da ake a sallah ba tare da an samu mantuwa ba ya hada da sujjada da ake idan an samu mantuwa saboda haka ita ma ta shiga muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin da karbo daga abi hurairah Allah ya yarda shi wa sawa'u mala yace duk dai ne sajada al-imam lis-sahwi qabla salam shin shi shi imamu yayi sujjada ne ta mantuwa kafin sallama au ba da ko ko sujjadar da i shi limamin ta mantuwa ta bayan sallama ce fa yajibu ala al-ma'mumi mutaba'at dole ne akan mamu ibi limamin sa akan wannan sujjada ta sallah da i bisa mantuwa i gyaran mantuwar da i illa an yakuna masbuka sai dai idan shi wanda yake bin limamin an ragaye shi da yin wasu raka'o'i ay kad fatahu ba'du Ya yace abin nufi wani sashi na sallar ya kubce masa fa innahu la yutabi'uhu fi sujudi ba'dahu li ta'azzur zalika to a irin wannan yanayi shi ma mu. ba zai bi limamin saboda yin sujada bayansa saboda wahalar afuwar haka ko wahalar yiwuwar haka idil masbuku domin shi wanda aka rigaya la yumkinu an yusallima ma imami ba zai yi bai sallama tare da limamin saboda shi sallarsa ba ta gama cika ba ko wa ana hada kenan akan haka fa yaqdi ma fatahu zai ramo abin da ya tsere masa bai samu ba wa yusallim ya sallama bayan cika sawa thumma yasjudu lis-sawi sannan sai shi ma sujjadar mantuwa da aka yi ta gyaran sallar wai sallin sannan ya sallar ya je bi limam sai dai dan tsaiko da aka samu ko malai ce misalu zalika ga misalin yadda haka ne yadda abin da ya faɗa zai fito sarari rajulun da khala ma al-imam mutum ne ya shiga sallah tare da liman fi raka'atil akhira a raka'a ƙarshe wa kana ala al-imam sujud sahwi kuma shi wannan limamin akwai sujjadar mantuwa a kan sujjadar da ake ta gyaran mantuwar da aka yi a sallah ba da salami kuma wacce zai ita sujjadar sai ya sallame zai shi limam? kenan ya yi ƙari ne ko fa idan sallama imam to idan shi liman yi sallame sallah falyaqum hadha al-masbu shi wannan wanda aka tserewa da yin wasu ragoyi ya miƙe liƙaba ima fata don ya ramo abin da ya kubce masa wala ya su ma al'imam ba zai yi sujjadin nan biyu tare da liman ba fa'ida a tamma ma fata idan ya cika so abin da ya tsere masa sallama yi sallama sajada ba da salami sai shi ma ya sujjada bayan sallama dama da ya fito fili yau ya ci gaba da cewa wani ila sahal ma'amu amma idan mamu ya yi mantuwa dole liman banda liman shi liman na nan yadda yake a jagora kuma ba mantuwa a tare da shi walam ya fi shay'un min salati ko ba wani abu da ya kubce na sallah da shi wannan mamun da ya bi wannan limamin fala sujuda alai mana ya ce ba wata su sujada akan su shi mamun ruwa ta sha albarkacin liman an gane ko li'anna sujudahu yu'addi ila istilafi ala imam domin in yace zai yi sujada su wannan sujadin da zai yi na gyaran wannan martuwar da idin ko kuskuren da idin za su bayu ga ya zama ya saba wa limamin shi limamin sa bai yi su ba shi kuma zai yi su ko manzo ya ce kanka saba limamin an fahimta Zai bayu ga على الإمام wa بايوغا wa والإمام واختلال wa واختلال متابعته kuma zai bayu za a samu cewar biyayyar da ake masa Wani annan sahabata radiyallahu anhu kuma saboda kasancewar su sahabbai Allah ya yarda da su tara ta shafu dal awwal akwai sanda suka bar tahiyyar farko hina da tiyahun nabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzo ya manta bai yi tahiyyar farko din nan ba fa qamu a sai suka tashi tare da manzo su ma sai ba ba ba dan su sun manta ba lam yajlisu lit tashahhudi bas zauna zan yin tahiyyar ba mura'atan lil mutaba'at saboda la'akari da biyayyar liman wa adam al-ihtilafi alayhi da kuma cewa kar a saba masa dan kawar wanda yiwuwar a saba masa saboda haka da ya miƙe bai yi zan yi farkon ba su ba sai suka miƙe ba dan sun manta ba amma shi ban za ka in suka ce su zauna su tafiya su za su zama su a zaune limamin sa sai shi yana karatu raka a gaba su kuma suna tafiya an samu sabawa a fili karara to sai ba su yi haka ba su saba masa ciki wannan dalilin shi yake nuna cewar mamu ba zai saba da limaminsa ba idan ya yi wani kuskure a sallah da yake buƙatar yi sujjada ko da shi kaɗai yake zai masa sujjada mutum da yanzu yana bin liman ba zai ce yi sujjada don kada ya saba da limamin sai zama limamin yana wani abu shi yana wani abu yake fa in hu shay'un min as-salat idan wani abu ya kufce masa daga sallah fasaha ma'a imamin sai iman imantuwa tare da limaminsa aw fi ma qabahu ba'dahu ko kuma abinda ya ramo shi bayansa lam yasqut lam yasqut anhu sujud anan sujada ba za ta fada kansa ba ta saraya ba fa in fatahu shay'un min sala salah idan ma wani abu na sallah ya kubce masa na dan koma ne ya zama masubuki an riga yi shi fasaha ma imami sai mantuwa tare da limaminsa au fi ma qabahu ba da ko kuma abin da yake ramowa bayan liman ya sake shi sai iman tuwa a ciki lam yasqut anhu sujud a sannan sujjada ta gyaran sallar nan kamantuwar da i ba za ta sare a kansa fa yasjudu lisahwi idan qada qabla salam da haka zai yi sujjada kafin ya sallama idan ya ramo kafin ya sallame au ba da ko kuma i bayan sallama hasbat da sabi gwargwadon yadda aka fayyace a fayyace wadda ta gabata yaushe ne za ta yi sujada kabari yaushe ne za ta yi ba ba'adi zai yi aiki da wannan ya san cewa to ragi yayi ko ƙari ya ƙari yayi ba'adi in ragi yayi kabali ko ce to yi wannan tsara saboda yadda aka ce liman kana tare da shi amma ya yi wasu adadi na rakawoyi ba ka sai ka tashi za ka ko a ciki sai kai kuskure zan fa yanzu cin gashin kanka kake liman ya riga ya sauke ba za ka ce tunda ka samu wasu adadin rako'i da neman ruwa ta sha ba an fahimta abin da yake so ya fito da shi sai ce da zalika misalin haka mamumin mamu ne mabiyi ne a sallah nasiya an ya kula subhana rabbiyal azim fi ruku sai ya manta faɗar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim a cikin ruku walam ya fito ku shay'un min as-salah amma ba abin da ya kurce mana sallah da an yi da shi tun daga farko har ƙarshe wannan tasbihi na ruku'u ne bai ba ma da yace fala sujuda alai babu wata su sujada a kansa liman ya dauke masa fa in fatahu raka'a idan raka ta kurce wa mamu aw akthara ko fiye da raka, faqa baha sai ya ramo ثم سجد للسهو qabla salam sannan فإن in رفعته أو أثر قضاها إذا ما idan wato ainihin wata وفيد ta kubce masa ko fiye da للسهو to السلام ya sannan yi sujjada na wannan mantuwa da ika ya sallama don koyawar rage a sallar ya yi rage a sallarsa kuma yanzu ya tsinci kansa ba neman tare da shi da a ce an gama an yi an gama da shi tare da neman, ruwa ta sha amma da ya tsinci kansa zai sake yin wani adadi na rako ida babu shi to ya tabbata cewa wannan kuskure ina ina biyar ina bin an fahimci bayanin malam to shi ne abin da yake ce na dama abin da shi ne yake cewa ana samun bambanci tsakanin wata mazhaba da wata mazhaba shi ne malam ibn arabi yake cewa duk mutumin da yake da kai zai kwalkwale maka bayani akan da malkuwa ke kara ɗaya saɓanin wannan mazhaba da wannan mazhaba ke fita da amsar da ita ce ta fi kowace da zai kare rayuwarsa ne ba ka gane ku ya ce kawai a shi ta ce in mun zama wannan ɗan za mu guwa da irin waɗannan bayanai-bayanai don mu ga abin da zai ƙara sama mana wani haskiya. misalin akhar ita ga wani misalin da ba ma'amun yusallin duhra mabiyi ne a sallah yake sallatar azhar ma ya tare da limamin sanan ma qama al-imamu ila raka ila rabi'a yayin da liman ya yake tsaye zuwa ga raka'a ta hudu jalasal mamu kai ma mamu sai ka zauna zanna minhu anna hadhihi hiya raka'atu al-akhirah bisa ga zatansa wannan raka'a ta uku da suka gamo ita ce ta kashi ita ce ta hudu sai ke ga ayar zama za a yi tayya a yi sallah ba an gama sallah an gane falan ma alima annal imama qa'idun amma da ya san cewa ah kai alima na fa ya tsaya kyau kenan zaton da nake wannan ta hudu ce ba ta hudun ba ce ta uku ce ko kama ya ce sai shi ma ya tashi ce bari mu tafi a ya bi liman fa in ya fito yafutu shay'un in dama ma bai rasa komai a sannan ba duk da shi aka faru an gane ko mina sallah ba wani abu da ya kuke wannan sallah ba na sujuda alai ya sha liman ya ɗauke masa wani. ba su jira a kan wa in kana da fatahu wuraka. amma in da ma can bai samu raka'a ba kafin fara da aka fara sallar an yi raka'a ba shi ta kumce masa fa akthara ko kuma ya rasa ma fiye da raka'a qabaha to ya ramu abinda ya kumce masa wanda bai samu ba wa sallama ya sallama sun masa da lissahu sannan isijidar wannan mantuwar da iya yi wa ƙari a cikin sallar wa sallama sai ya sallama an fahimta ko yanzu wannan bayanin da ya fito mana da abin baya to shi da abin da yake cewa in dai da da da da abin da ake maka na ciko don ka tashi cikowa wannan kuskuren da kai ka karanta da ba zai zo ni biyo a baka sha ba a gane to yanzu aiwacin ɗansu da ya bani diya faɗa shi ta suke cewa bilkin zari ya tsari gulmafa da misali abin da dama yake fitowa sarai ya rasa komai ba eh. shi ne wannan mun faɗa mun yi shi za su yauce shi mutumin da yake tare da liman ya fata da karanta fatiha muka ci dama bayani ne wasu malaman da suke da fahimtar da mamu da limani da mai sallah shi kadai sai kowa ya fatiha ba wanda in ya sallah ba fatiha zai sha a cikin waɗannan uku muka ce amma wasu malama sun saba suka ce da mai sallah shi kadai da limani duk wanda ya wata raka ba fatiha babu wannan raka amma mamu da yake bin limani zai iya yin sallah ya bi ya fatiha kuma ya sha karatun limamin da shi ne karatun mafaɗi wannan ko kaga idan aka zo ana magana cinto ya mutumin da bai fati ba yana mamu a gurin waɗancan malaman na farko ba shi da wannan raka na an rasa rukuni a cikin raka an gani a gurin malaman da suke cewa karatun limamin karatun ka ne yaya a sallah ta sirrin ma mun yi wannan magana ita ce dai an fahimta ko to shi ne abubuwan da suke faru waɗannan saɓanin fahimtar da malamai suke da shi a ce ka kara ɗaya duk ka zo kai magana da kowa zai haɗa a kai an fahimta ba ta da sun yasa za ka ganin cewa ko a limaman ana samun saɓani wani ya yi wani kuskure a sallah ya yi sujada wani limamin kuma ya yi ya ƙi ya ka nan an yi liman wani bai kai ba kwalliman wani ya fi liman wani ba an fahimta ko to in kana karatu yana faɗi zai rika baka fahimtar waɗannan abubuwa sannan za ka rika sanin to amma in kai karatu da faɗi kuma shi zai ba wanda ka fi suwa da ya fi kamar ƙarfi ku sai kai to alal aqalla ka gina ibadarka akan masaniya ba dai kowai kai ma ko tana yi ba da kida ka yawwa yawwa eh in ka rike na ahlalin ka tafi a kai kafin yanzu wannan da muke yi amma yanzu wannan da muke yi ai zai kare ka da wasu abubuwan da ba ba a ahlalin sannan waɗanda za mu kawo ɗin ma a nan gaba za su ƙara fito mana da wasu abubuwan to a hankali zai zama to kana da wata masu da za ba ka da eh. na eh. Haka. Haka. shi ne maka magana a baya ta cewar ga wanda yake bin liman malamai suna maganar an so ya karanta fatiha a sanda limaminsa yake karatu a koye ai mustahabbi ne sunna ne a malikiyar cewar ka karanta fatiha kwan ka yi jiko an fahimta ku to shine maganar cewa sanda za ka raka fatiha da limamu ka dama ba jinsa sa kake ba kana tashi a a biyun ƙarshe na Asahar da la'asar eh, a a biyun ƙarshe na isha'i ko a a ƙarshe ta magariba to za ka yi karatun ka ba magana ka ce ka jira yaushe ne kai ƙarshe sannan kai taka ai ba jinsa sa kake ba ba jin kai ke amma abin da ya shafi rako'in farko wanda karatu na afili kana sauraron karatu sa an bautar da kai daga ji abin da yake karni da zai kuma buƙaci kai masa gudi matsala ta ɗan fara a karatu za ka yi masa saboda kana sauraron sa kana concentrating a kansa ko to amma idan aka ce karatu za ka yi ina daga cikin dalilan masu cewa ba sai imamu ya karatu ba a bayan limami musamman a karatun da ake a fili nan da suke cewa to in ka ce imamu ya yi fatiha yaushe zai yi ya ne limaminsa yi ya riga liman yin rukuni ko ku su yi tare da shi da limaminsa ya zama suna ɗan gwagwagwa da liman ko liman ne in yi zasa zai jira shi yi ina ka samu dalilin ya jira shi an fahimta to haka za ka ta ji irin wannan wasu an yi littafin ima ima to amma wannan zai wayan ma da ƙwaƙwalwar ka ga yadda wasu a faɗa a nan a faɗa a nan a faɗa a nan yanzu zai baka cewar to sai magana ta a kanin malamai cewar sai an yi ko ba za a yi ba tunda dai aka yarda cewar mamu mai ban lima yana da hukunce-hukunce birkin da ya sha bambam da mai shi kaɗai a abubuwa da yawa to in ka ce kai baka ɗau wannan ba to za a yi taimaka da baibaye da wasu abubuwan da baka da amsa da an ce da kai to ka yadda yana iya zuwa ya bi ruku'u ya samu raka'a sai ya bai fatiha ba bai sura ba bai tsaye wasu ba nan za ka zo ka ce a ai wannan hadisi ya zuwa ko to wanda yake da limamin karatun limamin su shine karatun ai hadisi ya zuwa me yasa kace shi sai yayi wanda ya zo ya san da limamin da shi aka fara da kace sai yayi ki tafi tare da liman yanzu ya ce ba inda aka ce ku tafiya tare da liman a ibada sai yayi kace in yayi ya jira shi yayi ina ka samu dalilin ya jira shi ko in kuma riga shi zai yi shi ma gaban kansa yake ba limamin ba ba mamun bane to irin waɗannan ka kalla sai da cewa zai akwai abubuwan da aka yi to amma in kai da karatu ko da wancan bangaren ka tafi din ka iya kiyaye dalilan ka ce kai saboda wannan to ba za a ce da kai dan me ba kafin kai ma wasu sun tafi aka da tsoron Allah da fahimta a addini amma suka kafe su haka wanda kuma ya tafi akan wannan ya shi ma saboda abin da ya karanta na bayanai dinnan shi wannan sun fi gamsar da shi wallahi alhamdu sai ba da ka ake shi aka fi so zama da karatu da shi a bari mu ƙara su mala ya ce wal kulasa nan za mu tashi ko reraya wal kulasa reraya ya abin da zai maka yi mana bayan ya gama wannan bayanin zai dunkula mana shi da ɗarerayar mana shi yace ya tabayyanu mimma sabaka an eh, ya tabayyanu lana mimma sabaka zai bayyana gare mu daga abin da ya gabata anna sujudar sahwi cewar hakika ita sujjadar da ake yi saboda mantuwa da aka yi a sallah tare da ne kunu qabla salam akwai sanda ake sujjadin na gyaran kuskuren da aka yi din kafin sallama ai mun san wannan yace to dai yau mana wa tare da ne kunu ba'da wani lokacin kuma sujjadin da ake yi na gyaran kuskuren da aka yi a sallar bayan sallama suke kasance abin ba mun fahimci wannan ko fa yakunu qabla salam fi mawdi'aini Da haka ana yin sujjadu na gyaran kuskuren da aka yi a sallah mantuwar da aka yi a sallah kafin a yi sallama a guri biyu al'awwal guri na farko idan kana an idan ya zama kuskuren da mutum ya rage ana sujjada biyu kafin sallama sujudin qabaliya idan ya zamanto raki a me dalili li hadisi abdullahi ibn Buhayna? saboda hadisin abdullahi dan buhaina radiyallahu anhu Allah ya yarda shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace hakika annabi tira da aminci Allah su tabbata a gare shi sajada lis-sahwi qabla as-salat yayi sujjadu sakamakon mantuwa a sallah kafin sallama ila taraka tashahhud al-awwal a lokacin da ya ga tahiyyar farko wa sabaqa dhikru al-hadith bi lafzi kini ya gabata an ambaci hadisin da lafazin saboda haka ana yin sujjada guda biyu kafin sallama dan gyaran kuskuren da aka yi na mantuwa a sallah idan kuskuren ya faru ta bangaren ragiya ci wannan guri ɗaya ke duk sanda rabi ne ya sa za ka yi sujada to za ka yi sujadin ne kafin sallama Sani, guri na biyu da ake yin sujada guda biyu kafin a yi sallama idan na an shakki idan ya zama kuskuren da kai mantuwar da kai ta faru ne a sakamakon kokonto lam yatarajja fihi ahadul amrayni kuma shi kokwanton ba inda ya rinjaye daga gare ka bangaren kaɗan ko bangaren da yawa a sallar ta da ta kuskuren kai wato kokwanton ba inda ka iya rinjayarwa ka kasa rinjayar da bangaren kaɗan ka kasa rinjayar da bangaren da yawa to wannan gurin shi ma sujjadinsa ana yi ne kafin sallama da hadisi abi sa'id al-khudri saboda hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi fi ban shakka fi salati game da wanda ya kokwanto a cikin sallarsa fa mai da kam sallah bai iya sanin raka'a nawa ba salatan am arba'a raka'a uku ce ko ba hudu haiku amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda anan annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi umarce shi an ya su da da cewa in irin haka ta faru ya sujudu guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallama wa sabaqa dhikru al-hadith bi lafzi shi ma ambatan wannan hadisin da lafazinsa ya gabata wa yakunu sujudu ba ba'da salami fi mawdi'i ita kuma sujadar wato ainihin mantuwa da ake yi bayan sallama ita ma tana kasancewa a guri biyu al'awwal na farko idan kana an ziyada idan ya zama to ƙari kai a cikin kuskuren da ka. li hadisi abdullahi bin mas'ud saboda hadisin da karbo daga sahabu annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi ina sallan nabi sallallahu alaihi wa sallam adh-dhuhra a lokacin da annabi tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya salla azhar raka'a biyar fa zakkaru ba'da salam sai suka tuna masa cewar biyar i bayan ya sallama fasada da sajjatai ne a sai ga ya sujudu guda biyu sun masallama sannan ya sallama sun zama bayan sallama ke ko ولن يبين أن سجوده بعد سلام من أجل أنه لم Ya ce yace sujudin da ke guda biyu bayan sallama ya yi su bane saboda bai san da yin ƙarin ba illa ba da sai bayan da ita da ya ƙarin sallama aka gaya musu fadan na ala umumul hukum wannan sunna hukuncin haka yake gaban man hukunci ne duk sanda kai ƙari sujudin da za ka yi bayan sallama ne an fahimta ko wa anna sujuda an ziyada to lalle in dai ƙari in dai tasanta da ta dalilin ƙari za ka yi su ya kulu ba da salam ina kasance suna kasancewa ne bayan sallama sawa'un ulima bi ziyadati qabla salami aw ba'da kafin sallama aka san da ƙari ko sai da aka yi sallama aka san da an yi ƙarin da ya sujjadin za zama bayan sallama an fahimci bayanin ka gani ina ta bamu kunsashen karatun da muka aka kaice wa min zalika ci gaba ita yana daga cikin haka idza sallama qabla itimami salati idan mai sallama mai salla yi sallama kafin cikar sallar nasiyar da mantuwa kun ba zakara sannan sai ya tuna fa a can maha sai ya cika ta fa innahu zada salama Wa sannan ya ƙara sallama ko ya ƙara sallama fi asna'i salati ya tsakiyar sallar ba ya sujudu ba da salami sujudu sujudinsa da zai yi zai za su kasance bayan sallama da hadisi abi hurairah radiyallahu anhu saboda hadisin sahabban annabi abu hurairah Allah ya dade shi ina sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam fi salati dhuhri a lokacin da ya zama annabi ya sallama kira da mace Allah su tabbata a gare shi a sallar azhar aw al-asr ko al-asr min raka'atai ne daga raka'o'i biyu farko dai. fa zakaru sai suka tunatar da manzo fa atamma salatu sai cika sallar da yazo da rabuwa fiye da bai ba wa sallama sannan ya sallama sun masa jadal lissahu sannan ya sujudin nan na gyaran kuskuren da shi wa sallama ya sallama wa sabaqa dhikru al-hadith bi lafzi shi ba wannan hadisin da an ambace shi da lafazin sa asani guri na biyu idan kana an shakki idan mutum ya zamanto kuskurensa da imantosa da ya a sallah ta dalilin kokonto ne tarajja hafihi ahadul amrin amma ya samu rinjaya ɗayan al'amura bangaren yawan ko bangaren kaɗaɗin ya rinjaya da ɗaya a kan da to a nan ma su za su kasance bayan sallama da hadisi ne mas'ud saboda hadisin abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallama amara man shakka fi salati yace hakika annabi sira da aminci Allah su fada gare shi ya umarci wanda ya kokarto a cikin sallarsa an ya taharrar sawaba cewar ya dafa abin da yake shine daidai ya kintaci abin da yafi zama daidai fa yutimma alaihi sai cika sallarsa akai thumma yusallim sannan ya sallam wa yasjudu ya sujjadu na gyara wa sabaqa dhikrul hadith bil lafzi shi ma wannan hadisin an batar da lafazin sa ya riga ya gabata wa idan sama alayhi sahawani idan kuskure ya biyu ya haɗu da mutum a cikin sa kuskure biyo ya hadu da mutum a cikin sa mawdi'u ahadithi ma qabla salat gurin yin ɗaya kuskuren in za a yi sa kafin sallama za a ya manta bai ta farko ba aminci in an yi rabin sa sujjadin yana kasancewa kafin sallama wa mawdi usani guri na biyu kuma na kuskuren da ya sallar ba a dahu an yi masa sujada bayan sallama ya manta bai ta je farko ba a raka'a ta hudu da ya kare maimakon ya zauna ita ya sai ci kuta biyar ina son ai yanzu ne ya zo an gane ko ya yi rage ya yi ƙari yanzu abin ya fito to idan haka ta faru faqad qala ulama tabbas malamai sun ce libu ma qabla salam irin jayar da bangaren sujjadin da ake kafin sallama fa yasjudu qablahu nan ya sujjada kafin ya sallama a rinjayar da rage tahiyar da aka sujjadin da kafin sallama ne ko to a rinjayar da wannan ayi kada a rinjayar da bangaren sai an sallame a yi an fahimta kaga ya bamu wannan kuma salo na uku bayan gama mana cewar ana yin sujjadu kafin sallama ko bayan sallama na kafin sallama a duk sanda aka samu rangi ko kai ko kwantar da baka iya rinjayar da wani bangare ba waɗanda ake bayan sallama idan kai ƙari ko kai kokwantar da karin jayar da bangare da ya to kuma sai ƙari da rabi ya haɗan maka a nan sai kai turis ko sai su ga abin da malamai suka jaya. ka ɗauki ɓangaren kayi ragin ka yi sujadin kafin sallama ka ba ɓangaren kayi ƙari da ake wasu sujadi bayan sallama shi kenan ba za ka ce ka zo kenan inda ba gaya maka wannan ba ba mamaki ka ce kafin ka sallama ka yi sujadin gyaran wancan kuma kana son na ya ka ce da yin jirgin gyaran wani ko wani zai iya wannan an fahimta ko wannan ka ga mutumar da mafita ce misalu zalika duk da haka dai ga misalin haka Shaksu ne yusalli dhuhr mutum ne yake sallah zahar fa kama ila Salisa. sai ya tashi zuwa ga raka ta uku walam yajlis litashahhud bai riga ya zauna ya tahiyya at-tashahhud al-awwal walam yajlis litashahhud al-awwal bai zauna tahiyya farko ba wa jalasa ya kuma zauna a ta ya ita ce ta biyu a raka ta biyu da ya kamata ya zauna ya tahiyya bai zauna ba ya yi raki ko da ya je ta uku sai cikin sa kai yanzu ne ya raka a cikin kuma sai ya zauna an samu ragi, an samu ƙari sun ma zakara an na hasa da zafi na a ah, ai shi aka wannan ta uku ce da ba ci haka na karanta a wannan raka ta uku ce yanzu ya tuna an gane fa innahu yaqumu wa yati bi raka'a ce hakika zai tashi ya zo da raka'a sallar ta zama raka'a kuɗi daidai wa yasjudu lis-sahwi yi sujjada ta gyaran wannan kuskuren da idan mai sallar sannan ya sallama kina ya rinja yadda qabla salami ko ya bar ba'da salami fa hada ash-shakhs taraka at-tashahhud al-awwal wannan mutumin ya bar tahiyar farko wa sujudahu qabla salami sujjadarsa kafin sallama ne wa zada julusan fi raka'ati thalith ya ƙara zama a raka'a ta uku wa sujuduhu ba'da salami sujjadarsa ita bayan sallama ce fa ghallaba ma qabla salam ta kafin sallama Allah ya fi ice wallaha as'al kuma da shi Allah nan nake roƙo an yi wa fiƙana da ya datar da mu an yi wa faƙana da ya datar da mu wa ikhwanana ya datar da sauran ƴan uwanmu almuslimi da musulmi ya fahimi kitabi idan fahimtar littafin alqur'ani wa sunnati rasuli da fahimtar sunnan manzon sallallahu alaihi wa sallam sannan wal amal bihima idatar da mu da aiki da su zahiran wa batinan fili da boye fil aqidati a bangaren kudi wal ibadati da bangaren ibada wal mu'amala da bangaren cuɗanya wa an yafsina al-aqimata lana jami'a kuma ya kyautata mana karshen mu baki daya innahu jawadun hakika shi mai yawan kyautar yin haka ne gabawan da ya so karimin kuma mai kyautar da wato alin tafi karfin ka iya wa ce walhamdulillahi rabbil alamin yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya su yake renan su sallallahu wa sallam ira da aminci tabbata ala na ga annabi Muhammad annabi Muhammad wa ala alihi haka na Allah ya tsira da aminci ga iyalansa wa sahabi da sahabbansa ajma'ina baki da tamma tahriruhu tabbatar da abin da ke cikin littafin nan ki tabbata a littafi ya cika bi kalamin fakiri da rubutun alƙalamin matalauci mabukaci idan Allah zuwa ga Allah ta'ala madaukaki Muhammad dan Salih al-Isaimi Allah ya dansa da rahama kuma Allah ya sa mun gane ko mai aiki da abin nan Allah ya kai sati ne zuwa za mu ɗauko wasu bayanan da babu su a nan kuma sun shafi su da mantuwa sai mu faɗe su sai zama mana cikon abin da muka koya a insha Allah الله أكبر Gracias. حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد وأنا mai tambayar yake cewa mutum ne ya rage a sallah tambayar tasa ta yi kama da ta wani ya ce mutumin da bai yi ta farko ba kuma ba shi ya tuna ba sai da ya sallama a sallama haka shi lafazin nasu tamtar tambayar ke so shi kuma wanda yake cewa mutum ne ya yi rai ta ka tafi faɗi wannan tambayar ta fi kunsa har wancan tambayar kuma bai tuna ba sai bayan ya yi sallama ya zai yi kamar mun taɓa faɗar wannan abu ka manta ta je farko a sallah da raka hudu ba ka yi ta ba kana ganin da za su yi mata sujjadu ne kafin sallama tun da rage ka sai mantuwar ta sake faruwa da kai ka ce assalamu alaikum ta sace ce am a shi ina da sujjadu biyu na gyaran ragin da ne ban to a nan ke sai ka yi su a matsayin ba'adi sun ɗauke maka wancan kamalin da za abin da ake wannan shi ne abin da za su an gane ku la yukallifu Allahu nafsan shi ne abin da za ta yi mun ji ba ka shike nan kawo kanka idan mutum ba a ta kama shi mantuwa ka sa ya kabali ta ɗauke nan amma yana sanane ya rai maimakon ya kabali sai ya ba'adi ko yana sane ya ƙari maimakon ya ba'adi sai ya kabali Ko ya rubuta yadda ake bai kwaikwayi mazo yadda salat ta iya samun matsala an fahimta ku amma kuskure ya sa sai mantuwa ta sa kai wannan ba sannan sai ke cewa batun addu'ar da ake yi ta sallar istikhara a daidai ina ake yin addu'ar ne ana cikin sallar ake yi ko ku sai an sallame kuma gwamnati guda biyu tsakanin mana wanda suke da fahimtar in ka idan da sallar za ka karanta akwai wanda suke da fahimtar kafin ka idan da sallar za ka karanta su wanda kai yayi kan fahimta ko bukata dai ka samar da rako'in na sallar kuma ka samar da addu'a wanda sai a ciki ana kuma ubangiji zai karba mu wannan kuma yake cewa mutum ne yana alwala sai ruwan da yake alwalar yake dawowa cikin ragowar ruwan da yake amfani da shi na yin alwalar ya ɗebi ruwan ina wanka a fuskarsa sai wanda da cikin wanda ya wanka a fuskarsa yake kan cikin wanda bai riga ya ɗiba ba ko ya yi shafa kai wajen ya harba sa ya dawo sai wani ya tsallauci ciki ita ya tsarkin shi wannan ruwan da yake ci gaba da alwalar an gane ko ruwan ka yana nan lafiya lau mai tsarki sau dama baka ɗaibe shi ba sai yana da tsarki kuma ka sa shi a gurin da yake da tsarki dan ya fallatso ya fallatso da tsarkin sa ko inda kai da kake alwalar ai ba tsaron da bane ko ba da ce ya yi motsarar da suke cikin gada da ke cikin ruwa an fahimta ko ko da tsaron ka lafiya na zai yi ma akwai magana da malamai suke ce za ma ka iya alwala ka kare idan har ruwan da kai alwalan ya taru a wani kwami ko a wani guri wani ya zo ya ɗiba ya alwala da shi alwala ka tayi to ita zubar fitsari ce ko bayan gida ce ka da gumi da yawo da majina ba su ƙari ba ne ba kashi ba an fahimta ku wani suna cikin abubuwa masu ai da a ce wato gurin mu kazanta ne ai da an haɗu da aiki musamman da zafin nan ɗalo da ba shi da ba aiki an fahimta ku kana sallah kai gumi a lura da ko sallah za malam ya shirka kuma mai sihiri sannan mai bambancin sihiri da shirka shirka dungurungun ce tsafi wani bangare ne da da cikin bangarorin da ake yi a shirka ma'ana fat ne na shirka Shirka ta fi zama da fati a kan sihiri an fahimta ko waɗanda suke sihiri sukan bar tsara da ubangiji ya buƙaci bayan da su kasance a kai wani sihirinsa yana da alaƙa da harkar shaidanu aljanu ta shi ya tafi wasu abubuwan ko ya aikata wani abu gare su don a samu biyan bukata ko cimma abin da ake so a cimma ba mamaki shaidanu su tashi cewar sai ya yanka wata dabba an tari jinin an sha sannan za a samu ganin abin da ake so ko cimma abin da ake so a cikin to in yadda ya musu ya yi wani abu na ibada kamar yanka da ake dan ubangiji ya ce a lokacin aikin hanci ko a lokacin layya to wani ma ba Allah ya ce ka yanka akan wani abu da ya sa ka kuma ce ma ka tare abin da Allah ya hana ka sha wannan jinin ko a ci yake ka ci kuma ka ci kana jin cewa da wani ba Allah ba zai iya sa ka yi dokar da saba ta Allah ta Allah ta Allah kai tasa wannan shirka ce an fahimta akwai irin wannan wani kuma tsafansa ba wani aljali a ciki kawai haka kwakwalwarsu ta riya masa daga wanda ya gada daga wanda ya gada a nemi wato ainihin wahainiya ya da rai a haɗe ta a zubo ruwa ta cikin wato kwaroron sungumi in an cire ruwan da tsayaya a ciki a tara a yi kaza ga nan dai abubuwa iri daban-daban za ka ta ci kwamatana da kwatariya ya ce yan kai shi ne mafitar abu kaga wannan mai kira wani aljani ba amma yana jin cewar wani abu da Allah ya halitta ba Allah ba zai iya ba shi abin da sai Allah ne zai iya samu da idan yi wani wannan su da ne. ko irin wannan ko su irin wannan ga su nan dai samfuri samfuri samfuri to wannan shi ne bangaren abin da ya shafi tsafi akwai wanda kuma baya tsafin komai ba wani kiran aljami da ita ba wani kazarki kawai sani ya ce gamsu cewar na ke dafi goma ike kamata a bautawa inda ana gaya mata ma dafi goma ai ba abin zubarwa a jikin saboda haka ita ya kamata a hausa sai ke bautar ya yi shirka an fahimta ko wani kuma dole yake bauta ku duk waɗannan shirka ne wannan shirkarsa ta tsafi ce wannan shirkarsa ta bautar wani Allah ce ta yi an fahimta to wannan kuma za ka isa ta cewa a shirkarsa shi kuma ta jin cewar wato ainihin wani abu zai iya samun sa ba tare da Allah ya shigo cikin abu ko ya san da zai faru ko makamancin ne wa Allah abin da shi ne kawai cancance shi ka ki tabbatar masa abubuwa ga su daban daban so da ka iya shirka ta dalilin tsafi ka iya shirka ba ta dalilin tsafi an fahimta ko shirka ta kunshi da tsafi da wani tsafi amma tsafi za ta iya yansa kuma ba tare da ya kunshi kuma wani bangaren na shirka da ake yi da ma dai an fahimci cewa da Allah menene dalilin sakin na na eh. na san dai sakin hafsa yar abu yar umar faru wacce aka ce da manzo ya maida? da an fahimta ko amma ba a ce wasan da manzo da aka ba ku samu ka saki matanka san da iyaji ne koma wato ainihin shago ko ka ce ɗaki na waje ki ba ne ba shi da gidan ba ruwa na da ku tsawon watan wannan abin sa shi hankalin na umar ya zo yake cewa an ce ka saki matanka sha ba sakin yaji an gane ku mazan da suke yaji ba mata ne an gane ku tsawon to me yasa aka saki hafsa saba wa mijinta dan dai manzo ba zai saki haka nan sanin alim ba ko to saba mu ne ka dauke shi a shi ne ya jawo su kuma an ce mai da ita mai da ita eh, duk matan manzo matansa ne a duniya matansa ne a lahira duk maganar mai suka ne ya faru kuma ta tsari radiyallahu anhu kace ne

ya samu a biyu saura raka a a biyun da liman yi ya yi kuskure kuskuren da zai sujada bayan sallama to shi da liman in sallama kafin ya sujjadu biyun da zai na bayan sallama shi ya tashi yana ciko abin da aka yi ban shi liman ya zama isar in sallama shi kuma da ya zama nasa rafo biyun da aka yi ba shi da isa lama maimakon istidadin da liman ya yi shi ma ta shafi saboda liman ne ya samu kuma wasu adadi na rafo ta da liman sai ya manta shi bai yi ba adin ba sai da ya koma gida su aka ci sai na a ah, to kai ai limamin ka yi jibi ba sallama ka ci ko kuma da nufin za ka yi bayan ka yi sallama ci amma da ka sallama ai ba kai ba sai ya tuna yace to yaya a karatunmu da muka yi wannan littafin zuwa mazhabar hambaliya tunda an ɗau lokaci abin yayi nisa sannan da akwai ko ba babu amma ya suka ce ko bayan shekara ɗaya ta suna kai ba a da malikiya a kai ya rasa sallar su akwai zaɓi an fahimta ko to haka abubuwan tunda mantuwa ce dama ai mantuwa ce ta sa maza ya sujjada ko sai aka sake raba ka nuna maka kai babawa bawa ne aka sake mantar da tunda Allah baya kawo bawa da abin da ya bisa mantuwa to a bashi bai zama shi da ya masa abin da ake yi a gyara shi ne abin da malikiya suka ɗau ya yi kawai ike kawai kalla a tsibira ne da alaulasa ya zauna a wannan su guda biyu ya gyara kallon an fahimta wa laifin sanin Yeah. Eh, a rako ibin da aka yi shi a nan ne limamin ya kuskura to shi shi ma mutum da ya za samu waɗanda suke gyararru shi ya sha ko bai sha ba bai sha ba an gane ko yawo na Allah da wannan a ɗaya zan gwada waɗannan abubuwan an samu wara na lema haka da ya ce wani jan hankali za a yi wa waɗanda haka haka ce ga shi hadisi ya nuna kada a saba wa jini wani irin jan hankali za a yi ga waɗanda nan zai ɗago daga sujjada idan na yana ta ya ɗan wani lokaci ya ji ƙarfin da ya sa amma suna ta suna sujjada ba su ɗago ba ya tabbata liman na zaune su kuma suna jira abin da yake daban abin da suke da. da kuma wanda shi an tago da shi sanda liman ya tago sannan ya tago amma da zai ya zama ya ce assalamu alaikum ce an yi yanzu da sauran ya yi shaidi har ma wasu fara kare, da su sannan ce assalamu alaikum sai ya za a ciwo irin wani malamai suna magana cewa ga wanda idan manto dalilin tsayawarsa a sujjadarsa bai ɗago ba limaminsa ya ɗago ko kuma jinkirinsa wajen ya sallama bayan limaminsa ya sallama in dai bai samar da abin da yake rufi da dolan waɗannan ibadun bari ya karasa ɗan tsaikon da aka samu bai kai ya kawo ba ba zai cutar amma in abin ya tsaho ya safa wa limamin saboda haka sanin suna cikin haɗari an fahimta ku saboda ko da aka ce ana yin addu'a a lokacin sujjada wanda yi sujjada ya cancanci Allah ya amsa masa addu'a kamar da manzo ya faɗa to ai ba a ce sai a ta karshe ba ko ba a ce sai ka tsaro bukatun gaba ɗaya ka nufin dai a sujjada ɗaya ba tunda akwai buƙatar ɗaukar dashin ka ana saka a samu matsala da buƙatar ranar ɗaurin auren ka an sa ana saka a ɗaga da waye da waye sai ka karka samu da duk aidiya wa sai ka roƙi ta ka a ɗaga ɗaurin auren ka a sujada da farko a raka ta biyu kuma a sujada ta sai ka roƙi haka haka cikin zarki ba za ka saba da jama'a kuma abin da ake nema ya sa ya fi a ce ka karka sai a ta ƙarshe za su. wannan rashin fikihu ne mai kyau a addini shi ke kawo haka to malamai suka magana in dai a ce misali a tahiyar baka kammala ba ne shi ne mamin ina da saurin baki har yayin sallama to in dan tsaikon da za ka samu bai kai ya kawo ka ƙara ka ƙara sa kai sallama wannan dan saɓan da aka samu ba zai amma in tsaro yawa shi ne zai iya fitar da ibada to ka saba limamin ka abin da manzo ce kan kai kai to kuma wanda ya saba maganar manzo ibadar za ta iya zama cikin hadari Allah ya kiyaye na subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa